السجاد حبك غالي غالي يا ابو السجاد حبك غالي العشق قالوا مراحل قلت امضي واواصل درب شوقي وغرام تو yan uwa masu kallon mu da bibiyar wannan shiri mai albarka insha Allah muna karatiya ku murna ta wannan haihuwar imami masumi limami na hudu a jerin limaman shari'a imam zainul abidin alaihi salatu wassalam ah, insha Allahu ba tare da mun ja lokaci ba za mu dora daga inda muka sai alagata wani sai mu dora daga inda muka sai ko to dama muna magana akan Muhammad eh, bin Muslim na'am qala ina cewa sa'altu sadiqa Ja'far bin Muhammad na'am ice na tambayi Imam Sadiq Ja'far dan Muhammad dan gidan Imam Bakir dan gidan Imam Ali wato jika Imam Ali bin Adida na'am an khatimil husayn dangane da zoben imam hussaini ila mansara zuwa ga kowa ya koma zoben tunda an karshe imam husaini a karbala akwai gobe mm. a hannunsa ina gurunwa sai ice na gaya masa na ji mutane suna cewa an sara hannun imam husaini a ɗauki zoben ne kala sai imam sadiq ce laisa kama kwalu ba haka bane ba mm. innal husaina awsa ila binihi Hmm. ali ibn hussein waje al khatimahu fi SBA. Hmm. imam hussein ya yi wasiya zuwa ga jikansa waye shi ne ali ibn hussein ya kuma sanya masa zoben a hannun shi wa fawwada ilaihi amra masa al'amura cewa yanzu kai ne imami a bayana kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi amirul mu'minin alaihi salam kamar yadda manzon Allah shi ma haka yawa imam Ali manzon Allah zoben hannunsa ya dauko ibiyo imam Ali ya kuma fawwala masa al'amari a baya wato kamar haka nan imam imam ya fawwala wa dansa imam Ali zai abidin wa fa'ala amirul mu'minin bil Hasan ibn haka amirul muminin shi ma ya aikata wa imam hassan ice wa fa'alal hasanu shi ma imam hassan haka ya aikata bil hussein salamullahi alaihi ice ma sara zalika khatam sai wannan zoben ita ila abi ba'ada abihi zuwa ga babansa bayan shi ma baban shi wato zuwa ga imam baƙir bayan wafatin imam sajjad ice wa minhu daga baban nawa hmm. sara ilayya ban ya zama to daga shi a gurina iya gurina fa huwa indi yana a gurina wa inni albasuhu kulla juma'a ina sanya shi kowace ranar juma'a wa usalli fihi ina yin sallah hmm, hmm. sai shi muhammad bin muslim ice fadakaltu ilaihi sai na shiga gurinsa ranar juma'a wa yusalli yana yin sallah falamma faraga min salah lokacin da ya gama sallarsa hmm. madda ilayya ya dahu sai imi kwan hannu wato magaisa fara'aitu fi isbihi khatiman sai na ga a hannunsa akwai zobe bako da can akwai wani amma yanzu akwai kuma wani bakon zobe an rubuta a sa la ilaha illallah wannan shine abin nan wasiya din da imam husaini ya yi zuwa ga abin akwai kuma wasu ya dogwaye da shauransu da kuma imam magana insha Allah ban sani ko akwai wata tambaya da ga kauna abin nan eh to yayi gata malam zamu so kila masu kallon mu da sauraron wannan shirin mai albarka ya zamanto sun amfana da abin da shafi ita kanta haihuwar shi imam sajjadin da yake maulidi muke yi ko to da kuma abin da ya shafi da shafi imam husain eh, imam saboda kamar da yadda muka faɗa farko cewa su teku ne ta ko ina ta ko ina abin da kai sai dai kawai kai dan yi dan abin da kai saboda yanzu malam muka taho misali mu dubi wannan munajatotin Imam Sajjad mu tafi sahiba sajjadiya mu yi kaza mu shiga misali duniyar sunna da suka san shi a matsayin littafin nan na zuhudu da wane ne duk da yaga cewa abin bahar ne to dan abin da ya samu dai idan da duba akan yanzu abin da ya samu kan batun haihuwa sake na'am na'am yanzu idan na duba aka in na duba ina batu ina so in yi batu ina so in yi bincike akan Imam zainal Abidin sai rasa yanzu me zan gaya mai su kallo akan risalatul huquq kadai da ko akan sahifa sajjadiya da magana waki an na zaman to mutahira na zaman to me zan ci dole ne kuma kowanne ɗaya daga cikin suka dauka ya isa mawdu'i ne mawdu'i ne mawdu'at Allah ba kai ta magana ne Allahu ka ɗauki maganar malamai kaɗai da suka yi na zamanin su akan imam sayyid sajjad ga zaman wato risatul uh, hukuk na batun cewa haƙƙin kaza akan haƙƙin kaza akan kaza haƙƙin kaza akan kaza har har abin da mawata saurin cewa da haƙƙi akan mu ma sai ga cewa ya ambata ya faɗi cewa ga su akan mu ga malam malam waƙi'an imam zain abidin a imma bahar ne imam khomeini yana cewa muna alfahari da cewa a cikinmu imam zain abidin yake Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahu na'am tare da cewa duk a imma suna uh, suna tare da suna uh, ababen alfahari ne komai da komai ah. amma dubi imam imam <laughs> yanzu idan ka dauka ce kadai muna alfahari idan muka dauka kadai a ce yanzu batun ibada sa kadai zamu Allahu akbar ya ishe mu ce komai kwarai da gaske kwarai da gaske dan haka ne ya dan taba can can wance gune yana fuskarka hmm. wannan yana fuskarka sai da dan taba abin da ya samu Allahu akbar wani dubi hatta irin abin da shafi addu'o'in sannan wani abin kai baka itinawa in kana ka duba ka karanta Eh, wannan addu'a ta abi hamdatul fumani a dan takai da tunani da mene za ka san cewa wannan maganar tana daga mamba'in wahayi to shi kakansa shine amirul mu'minin babansa shine imam husaini shahid babansa ana ce mata <coughs> shadana ne ai shugabar mata ko bintu yadda jir bin shariyar bin kisra na'am yace malikul faris na'am ita ce wato babarsa na'am sammahu amirul muminin na'am amirul muminin ya ambace ya ambace ta ko sammaha amirul muminin na'am imam ali ya ambace ta da maryam haka imam ali yake ce mata na'am domin imam ali ya rage shekara biyu zai wafati aka haifi imam sajjad Allahu akbar Allahu akbar ka gani na'am kuma yana ce mata fatima mm. imam ali na'am sannan yana ce mata sayyida na'am imam ali ita mahaifiyarsa na'am ka duba kaga yadda ta bo hmm. yadda take Allahu akbar tana da an haife shi imam sajjad a wannan watan biyar gashi na'am alhamdulillah wannan kusan bambancin wasu ce juma'a wasu ce alhamis za ta iya cewa juma'a din ce ko da juma'a din da hmm. dare wasu ta wahumin alhamis an haife shi sannan an masa laƙabi da zainul abidin ana ce masa sayyidul sajidin ana ce masa sayyidul abidin ana ce masa zaki ana ce masa amin ana ce masa zu fafanat ya mafi yau abin da ya fi shahara da shi a cikin alkunyarsa ana ce masa abu muhammad sannan in ba na ba a ce masa abu hassan hassan saboda kaga ai ko da a ziyaransa ma ta a tawassuli ai ana ce mishi abul hasani eh kwarai da gaske kwarai da gaske ana ce mishi abul hasani na'am dan haka nan hatta mai gadin gidansa hmm. shi kuma ana ce masa abu jabala hmm. wanda yake zuwa ne mishi gadi a gidansa sannan kanat iqamatuhu fil madina ya zauna a garin madina ne da anan yayi yayi rayuwarsa sannan ya rayu bayan babansa shekara 34 bayan imam wato bayan waki a dan karbala shi ta ce kuma mudda ɗin imamancinsa ya yi damani da masu mulki kamar akwai yazid ibn mu'awiya sannan akwai mu'awiya dan yazid hmm. wannan mu'awiya dan yazid shi ma kansa in ka zauna ka ce za ka yi magana hmm. mutum ne wanda yake zahidi mai gudun duniya lokacin da aka sanya masa ya zama khalifa babansa ice hmm. yanzu duk bala'in da kuka jefa babana a ciki yanzu ni ba za ku jefa na ciki Allah sarki ba mulkin ya duba ba shi kawai ce ga kai kuna Mm. suka kashe shi ya ce wannan bala'in ba zan iya ba mm. saboda a idansa aka kawo su imam sajjad a daddaure a idansa aka kawo su wato yi kurjul hayya min almayyit yi kurjul mayyit min alhayy Allahu akbar bayan yazidu bin ma'auya akwai marwan bin hakam marwan bin hakam wanda mandan Allah ya kora hakam daga madina mm. yace kar ya dawo madina to yanzu manzon Allah ya la'ance shi yanzu Marwan bin Hakam ɗansa Hakam ɗansa Marwan yanzu shi ya zama to amirin mumina a cikin musulmi la wala wala quwwata illa billah manzon Allah ya kora ya tsine eh. wasu kuma sun dawo da shi sannan bayan bayan shi bayan shi Marwan bin Hakam din ma sannan akwai Abdul Malik ibn Marwan dan Marwan din mm. sannan akwai Walid bin Abdul Malik din na'am shi ma kuma in kana so shi ma duk ne suka yi zamani da in masajjan ne wa'annan na'am imam sajjad ya bar athar waɗanda suke masu yawa daga ciki akwai sahifa sajjadiya sahifa sajjadiya wacce sahifa sajjadiya ta ishi mutum rayuwa a ce kadai a halak din mm. cikin sahifa sajjadiya daga ciki akwai wani mutum daga cikin abi hamdatu thamali mm. ya zo ke cewa da imam sajjad mm. a ga wani majalisi can wasu mutane sun zauna suna zagin ka su zagi babanka suna menene izo igegaya masa hmm. suna bata ka suna ce ma kaza suna ce ma kaza da aibata ka ai mahaifiyar kama eh, ba ba larabiya ba ce da shauransu hmm. sai mu sajjad eh, ice ta shi to ta mu je gurin su shi suka tashi ai wasu daga cikin magoya ba imam sajjad ma suka zara takobi ta suke ya tafi daukaban sani ina zuwa ice musu to ku yan uwa da kuke wannan magana in gaskiya kuke faɗa yawwa a kanmu to mm. Allah ta'ala ya gafarta mana ita addu'a Allah ya gafarta mana in kuwa um. ƙarya kuka yi to kuma Allah ya gafarta muku la hawla wala quwwata illa billah kowanne ne kowanne yace a yace kuna da um. wata bukata yanzu sai wanda ya kallo wanda ya kallo na sun ji kunya sun ji kunya sai wanda yace sai wanda yace ba mu da bukata yace ai ina bin ka bashi dai yace ka bayar bashi na sai mun saja yace nawa ne bashin sai ya faɗa yace to gashi an biya ma sannan sai yace sai ya ɗauko wani abu ibe wannan din masu bata shi din Allahu akbar Allahu wa'annan su ne yanzu mutum ya ji don haka da je fada ya zido mm. ya ce wanda ya sanni mm. ya sanni wanda bai sanni ba mm. to ni ne aliyu bin hussein Allahu akbar ice ni ne aliyu bin hussein Allahu akbar jabir eh, ba jabir bin abdullah ba abu zara gifar ya je garin ya je makka bayan wafatin manzan Allah sai ike cewa wanda isan da ya sani hmm. wanda bai sani ba ne Abu za ice na ji da kunne na din nan hmm. idan ko ba haka ba Allah ya kuramtar da su na gani da ido na idan ba haka ba Allah ya makantar da shi hmm. na ji manzan Allah yana cewa misalin ahal baita a cikin wannan al'ummar kamar jirgin annabi nuhu su ne jirgin tsira duniya da lashira idan ka bi su a duniya ka haɗira a lahira ka haɗira Allahu akbar sabanin haka kuwa halaka sabanin haka halaka subhanallah imam sajjadi ya bar risalatul huquq wacce muka yi magana ɗazu na'am imam sajjad na'am ya zamanto makiyansa sukan yi je gurinsa sai hmm. mutum ya gama abun nan dinsa amma ka ga makinsa ina cewa za su kashe shi za su yi menene suna ta'amuli a kansa suna tattaunawa a kansa je su kashe shi amma kuma sai ka ga mutum ya je gurin shi hmm. don haka nan wallahi mala idan ka lura makiya na dace ko da makiyan a imma na dace hmm. to yanzu sai suna da bambanci fa da makiyan mu na wannan zamanin oh. saboda makiyan mu na zamanin nan zaka iya mutum alkhairi amma gobe ka jije ne maka shari malam ai wato eh, al'ummar mu yadda ta lalace ai da ko can baya kaɗan ma mutum misali mai gaskiya da rikon amana mai za ka same shi ai kawai wato ana ganin da kima da daraja da an ce ayo gidan can gidan mutunci ne to ba ana nufin cewa mutane ne masu dattaku masu gaskiya da rikon amana da magana daya da tsayuwa akan abin da akan daidai amma yanzu ga cewa mutunci wani abu ne da ba yake sabbaba shi sai ga misali an koma ana kallon wani abu na madiya wa yadu billah subhanallah sabanin su su mutanen na eh, su mutanen baya kuwa mutunci mutunci ne mutunci mutunci ne ko ko daga wajen waye fito kuma na akwai wata wasiya da yawa buhuri. na'am shi zuhuri ya ya same shi yana ce masa fushi al'amari mai zafi mutane sun tsane shi duk abin da ya faru al'umma su zage shi masa menene sai imam sajjad ya kalle shi yake ce masa ya zuhuri ina so in baka wata shawara an taje alal musulmina minka bi manzilati ahal baitika Allahu akbar ka sanya musulmi su zamanto kamar ahalu baitin kadi hmm. musulmi ya ce na'am ice faji ala kabirahum na'am bi manzalati waliduka na'am hum ya zama bi manzalati duka kamar hmm. wato kamar mahaifinka babba a cikin musulmi dauke shi kamar mahaifinka wato girma babba na'am ya zuwa ce wannan idage wannan ice ce ga shawara dauki musulmi gaba ɗaya zama kamar yan gidan ne Allahu na'am su ai musulmi su ne wayanda suka shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya zo mashi na'am akwai hadisi wani bari mu saurari ah, mawakin mu na yau ah. akwai bakon mu na yau ah, yana bisa layi idan mun ji kafin mu karasa sai mu dan wannan ko na'am insha Allah to alhamdulillah a yau muna tare da malam sa'idu thakafa shi ma mawaƙi ne na a'imma alaihi salam wanda ke insha Allah zai burge wannan masu kallonmu da masu sauran wannan shiri insha Allah da murnar wannan rana mai albarka ta imamu sajjad insha Allah malam sa'idu bismillah bismillah malam sa'idu barka da zuwa to insha Allah za ta malam zai zama hukuncin za a gabatar kenan yi eh, bismillah alga fata insha Allah hmm. Allahumma ala Muhammad اللهم صل على محمد إمام العابدين حبيبينا تركين عبادة إمام Imam Ali Zainul Abidina Habibina sarkin ibada. Eh, a rage sautin tibin. Da sunan rabbal alami na gwanin baiwa. Dare ka na zo ne ka taimake ne da gaggawa. Na rera yabo ga imamuna Ali baiwa. ma'ana alzainar abidin kogin baiwa sarkin ibada ya gafara zano da Allah na tuba lamari in ba manzo ba zai fi ka ba ka ƙara salati kunna biyu farin duba Muhammadu wanda ba kai mutum tamkar shi ba haka mun ka shaida Imam Ali zai da Abidi da abidi. da ɗan da ma'ada da fatan dai suna ji na eh lalle muna ji muna ji ga wata Allah saka da alkhairi na mu je ka sa ahalin sa cikin salatin ya kafi duniyar zahara da imam ali sarkin karbi. sarkin ibadu shafi wanda da su ka hude kofofi na hudun su na dauka za na danyi wa baitoci alimai ibada bai ne ne. na habibina sarkin ibada. Juyar mai in ba albasa da akwai sake. kai ko raka min yan uwa ko raka da amci yan uwa ko mu kai take sarkin ibada da imamu komai ne da fodiye da farin haske maulana zazzaki ne a duk tsanani baya karanda Ali da Assalamu alaika imamuna Ali dan sarki ibada ka amsa min na zo gaban ka da hajoji sarkin ibada ala samu fi karfin makiyan ku da hujjoji sarkin ibada mu faɗo matsayin ku da martabar ku a baitoci kowa ya shaida Imam Ali Zainul Abidina a farko dai, Sarkin Ibada, ku gane ranar haifuwa da daidai. Da biyar ga watan sha'abana ku saurara ku dai. Shekara ta talatin da takwas bayan hijira ranar wilada. a cikin yanayin haifar da an ga karamomi sarkin ibada kafin haifar ta da an ga alamomi ibada akwai hasken manzo jikinsa cikin komi sarkin ma'ana siffarsa da zantukansa bare kuma in ka tabo ibada da abidi يا إمام آل زين العابدين حبيبينا يا إمام آل زين العابدين لجهنونا يا إمام آل زين العابدين تركوكانا إن متنبا منزون بابا البردوبا ba Hassan da Hussein ba ba batula gakiya ba Ba ya taro albainin la'abidi na komai ba a ibada in ban sanya sajjar a farko ba wa za na a da Ala Allah ta kama kamar taba da ni kai rata. Don na daga wutan faɗi ma shugabar mata. Da san ku a za mu je mu matancanta. Waɗanda suke kyamar ku su ko su je su wuta sun yi bulanda. Hakuri afuwa da tawadu'u maula sai shi. Sai ka yi masa laifi ya zo ya nai maka ba ta ta sama kiyansa ko da ya zo shi. Yadda sun kuyi da kai don ba su so ba su kalle shi sarkin ibada. Sarkin ibada. haƙurin alittattar ko bala bala'o'i dan an masa cutarwa da dama nau'o'i dan an masa cutarwa da dukkan nau'o'i kai a karbala duka takan da minti da sa'o'i aka sarki zuwa girgin musayin gaba na ta zainal abidina gida sarkin ibada sadda imam hussein ya yi kara ibada ya kakaf a maza mauna ya shi ne ya yi saura sarkin ibada ya nike domin taimakon halin tsira sarkin ibada ya rabul kubra ta rike shi gashin maza saura duka sun shahada. Nan za na tsaya in lokaci bai bayar ba, a cikin matsayin alifan faɗa muku komai ba. A cikin matsayin alifan faɗa muku komai ba. Alhamdulillahi sa'idu ni ba kowa ba. Allah ya nike ni da yin yaban a halin tsira har ne kasi شديدا والدين العادلين قديدين سجني بعد mutum ba manzo ne ba ba albarzo ba ba Hassan da Hussein ba ba batula da kiya ba shekaro alzainar abidi na a komai ba a ibada 'yan ban sanya sajjar a farko ba wa za na tsaida imam alzainar abidi na abidi يا إمام أهل بين العابدين حبيبينا يا إمام أهل بين العابدين رجهنونا يا إمام أهل بين العابدين داكوكانا يا إمام أهل بين العابدين ترهنونا يحكم البين العابدين حبيبنا ترك عبادة البين العابدين حبيبنا ترك عبادة insha Allah. Masha Allah, Allah ga wata malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi muna godiya ta musamman Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Insha Allah muke da godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Allah ta'ala ya ƙara sanya mu cikin inuwar ahlul bait alaihi salam Allah ta'ala ya biya dukkan bukatun alkhairi. alfarmar manzo da iyalan gidan ka insha Allah Allah ta'ala saka alkhairi da barci zuriya mun gode mun gode kwarai insha Allah insha Allah to insha Allah mun gode kwarai gaida kowa insha Allah to masha Allah asantum masha Allah to insha Allah yan masu kallon da saurare za mu ba malam dama cikin yan minti da ko biyu ya dan gaya mana dan abin da ya rage sannan sai mu bude layi domin mu amshi kira da sakonni insha Allah na'am algafata insha Allah in mun ko na'am muna maganar wasiyar da yake ma zuhuri na'am yake ce masa ka sanya babba daga cikin musulmi ya zama kamar mahaifinka waliduka yace ba fa abuka ba ah. waliduka ya zama kamar mahaifinka kuma sagiruhum karami daga cikin musulmi ya zama kamar Allah sai ce waladika danka. bai ce kuma ibnu ka ba saboda abun da ibnu wata rana mai bayani akan me bambancin su da abun da walid me bambancin su da ibnun da waladun me bambancin su wan ice sannan ka sanya sa'anka idan manto dan uwanka to fa ayu haula tuhibbu an tudlam a cikin wani kake so a zalunta a duniya in ka dauki musulmi kowa da kowa hmm. balle kai kai zalunci to wannan imam ali zai abidi a takaice masu kallon mu su fahimta cewa wannan watan na sha'aban a ciki aka haifi imam husaini uku gashi aka haifi eh, abul fadl abbas hudu gashi imam sajjad biyar gashi wannan watan gaba ɗaya daga cikin kususiya ɗinsa ba mu da wata rana ta bakin ciki ta wafatin wani daga cikin duk watan kawai shi haihuwa aka yi ba a yi shahada ko kuma ko rasu a cikin sa na imami masu na imami masu da haka manzo Allah yake cewa ai watan sa ne Allahu akbar yace ku taimaka min wajen raya shi dan haka nan al'umma su su dage wajen raya wannan watan kuma a sha biyar gashi aka haifuwa aka haifi ainihin imamu zaman na'am alhamdulillah sannan maulana sai da kishi ma sha biyar aka haifi a wannan wata to kalalle kaga wannan wata ne wanda yake mai tsananin haske mutane a dage da addu'a yan uwa da su masu kallo a dage da addu'a wannan an sha Allah addu'a mustajaba a wannan wata ne alhamdulillah alhamdulillah Allah ta'ala ya saka da mafificin alkhairi muna godiya ta musamman insha Allah uwa masu kallo da sauran wannan shiri kar a manta masu suna zainul abidin a yau ya kamata a shafa kansu a yi musu kyaututtuka na musamman insha Allah albarkacin mai asalin ranar insha Allah muna fatan Allah ta'ala ya amshi dukkan alkhairai da aka yi ya biya dukkan bukatu na alkhairi don alfarmar manzo da iyalan gidansa insha Allah Ah, za mu je ɗan karamin hutu idan mun dawo kuma za mu bude layi domin a samu damar kira da kuma karanta saƙonnin insha Allah ku biyo mun gode يا مولانا